daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraronmu Assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro Shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. a birnin yamai na jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar ɗin da suka haɗa da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya sauraron mu ta Alfa rediyo Za kuma iya sauraron mu ta mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. yau talata shirin yau da gobe zai yada zango ne a ƙasar Ghana tare da wakiliyarmu a can hawawu Abdulkarim wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan. To sai a gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. gabatar da ni hawa abdulkarim yankwaniya zan ci gaba da shirin daga nan birnin accra ghana shirin namu yau zai fara da tattaunawa da matasa akan matsalar tattalin arziki sannan mu saurari wakan nan na naza yaron zamani daga nan kuma mu saurari takaitacciyar tarihin kalifa swala mu ji irin tasiri da hajiya ramatu mr lady boutique ta yi daga karshe kuma mu kawo muku karshen shirin da kwalama matasa a nan ghana na korafi cewa tattalin arzikin kasar ghana ta taɓarɓare inda mafi yawanci suka zabi zuwa kasashen waje domin biyan bukatunsu na yau da kullum Ina magana da Malam Iklil Isa Concasto. Ya kuri wani aiki kake? Aiki na ni ni na sanan kasuwanci ne. Wato sai da sayarwa. Sai da sayarwa, sai da sayarwa. Ni sunana Abdulkader Idris a popular name Junior Kada aka fi sani da shi. Sunana Walu Angulu. Wani sana'a kake? Ah, ni businessman ya kuma na ce ni administrator ni da matasa kuma ke araka sosai. Ashe tattalin arzikin Ghana ya shafi rayuwar matasa haka? Tattalin arzikin Ghana ya yi barkace ya barkace ba san wani irin tattali ba ne ake yi ma dukiyan kasan Ghana da ainihin amfanin da Allah ya ba kasan Ghana wanda ya zamana mutanen Ghana su ci amfani shi amfani ya zo ma mutanen Ghana ba ganin shi yasa abin amfanin da bai zuwa nan ya kawo ma matasa matsala har ya kai inda matasa ke gaya mutum ya yi makaranta ya yi abin ga ya yi karatu duka yana da ilimin amma yana gudun kasan shi ta kasan waje saboda ta samu amfani saboda iya ta can ana mutunta rayuwan shi kuma su can suna mutunta dukiyan kasan su wanda Allah ya basu suna amfani da shi saboda mutanen kasan su ji dadi sauci muke gudu muke a can. Na'am akwai wani karin haske za Abin da nake da shi dan kara ne game da shi matasa da ake ake barin kasa ake barin kasa da ake shanin alfasha da matan su ma su shiga shiga cikin wancan yanayin da bai kamata ba ba mu da manyan kirki ne mu garin mu manyan nan suna suna tara kudin nan sun rike kudin sun ki sakewa sai sa ya bari yaro kagan yaro ya tashi yana buku kadan amma ya tayi gaba ce gan kaman bukun bai yalfin shi bari ya bar gari ya tayi wani garin da ya gan kaman in ya tayi wurin nan bukun nan da aiki kadan da dai ya bashi ina ta ma batun matasa kamar da batun kudin mu gari ya yi rauni tiza raunin da yi ya bari yara kuma sun kama sun frustrate wani na yana da talent na talent na football ko athlete amma masuwan shi ya bari ma frustrate bai ya kama wannan which da manyan mun nan in suka duba ta wannan fanni suka kama suna support ta wannan irin talentin yara bai wanda ya ba yaran nan aka kama wannan da wannan ma musu izi shine me mu dauke shi kamar zango development fund a ce zango development fund ya yi program sports daban daban daban daban ma youth yau ana yin sports kaza ana choose talent an pick an kai su wani sports daban kuma an kama haka nan an pick an choose ya bar su yi busy duk dai abin da ya shafi rayuwar matasa a dinga yi ko school ko menene ko ball eh, gudu basketball menene ya kamata sa mu some of us mun kama irin wannan abu muna yi yana da kyau ma ce an kama muna she a duba matasa a duba wanda ke da talent out of 20 aka samu biyar ko goma ba suka ci amfani shi unguwa ina hol kina sun ci amfani in shi kuma yana da hankali ya kawo wani sana'a cikin unguwa da da matasa dal in mutum ya ya tara gida story building a kai wanga age har isayar sayar a ce dai je bi cikin daji wani risk kenan mutum ya doki matan shi giyan shi yaran shi wai da su bi cikin daji wani risk kenan i don't have anything wrong with it amma da. things is better for them me sha kan kama at least kama football na Ghana na wake biyan shi 2 million 5 million <laughs> how can he stay sai sai na play je Morocco yana so ya je Kenya e je a bashi 1000 dollar ya mishi matsayin ka na matashi kana ganin akwai wani hanya da ya kamata a bullo mu matasa yadda za yi a daidaita tattalin arziki hanyar da nake gan kama an bude ma matasa shine lamarin entertainment matasa suna son wani abu game da batun entertainment entertainment shine na kamar sports a samu ana gadan su wuri guda ana gwada musu abinda dai afana da su in su yi girma kuna ganin matsalar tattalin arziki na iya jefa rayuwar matasa cikin shaye-shaye gambling da sauransu kwarai ma sosai saboda in tattalin arziki ya birkice ya koma wani kamar kakatutu ya da yi da shi in tattalin arziki ya kai aka nan kina kallon matasa suna dokan hukunci ga annunsu su aikata abin da su rayuwarsu ke so shine su shiga shaye-shaye su shiga wani wani sace-sace ka ga mace tana karkashin uwayenta tana fita da daddare tana zuwa karuwanci uwayen ba su yi mata magana duka tattalin arziki yana kawo wannan masiba da manyan mu eh, shagabannin mu su kawo an kullan su kan matasa shagabannin mu sun manta da matasa kana ganin in suka kirkiro wasu ayyuka zai iya rage na'am aka kinkiro wade su ayyukan da zai sa matasa suna gan wani abu kadan kudin nan ya amfana da su sun tsora garin su ba su gudu su bar gari ya kamata ana engage da yu yusuf manyan guwa sun ya kamar shawaran da na kawo nake fadi miki sun ya su zauna da manya kamar mu doke shi misali nima a ce sarakan nima da opinion leaders nima sun zo together sun je president na cikin guwansu thank you community guda sarakan a ce manyan guwa sun come together a ce sun shawara su ce suna so su je su gamu da president ko wanda ke matsayin wani position employment ministry menene kaza su ce musu ga abin da muke so mu organize matasa a gwada musu skills training in yau ba education yara na da skills training yau tafiya da suke ga yau turai saki ba kamar da ne da ka je ka ta libra kana parking ba yau skills training ko turai yana ci plumbing menene baba whatever whatever whatever aka yi wannan ara ka dace aka yi kodama yara irin wannan aiki tun nan ga sun fara ci amfani shi yau akwai mesin koyan skills system yana ci ya fi wanda ke bank domin ya ya maka aikin pila guda 5 million 10 million a day ya yi ba shi zai yi filan ba design pila na nan design kawai da zai ya karbi ka 10 million wallahi ta kusan kwacin dala amurka 100 yes Isa in ake ya yayi design uku nawa kenan. Ana cin manyan kudi. Wani kuma plumbing ya zo ya cajin ka. a kama concern Nima Citizen Foundation sun kawo wani shawara haka. Suna alaka da matasa ne lai. Suna alaka da kowa. Sun yi ma so many sun kira matasa suna tanya matasa aiki. Wani aikin community suna kiransu yan waye da ke turai na taimaka ba su amma yanzu ne sun kama wani sun kawo wani shawara na ba yara matasa skills training da kuma a gwada musu livestock farming yadda ake kiwo don yanzu wa yara mu saboda ba skills kowa ya shiga into farming yana kiwon shanu bayan tukurun gidan shi yana kiwon shanu kan titi kana ganin da wanka abu da ce gwamnati zai taimaka da da ya dan rage wani matsalan tattalin arziki na koda wannan community exactly sai zan tambaye ki in yanzu su kamar da aka kawo shawara in manyan community suka kama sai su kai ma president sai su kai ma wani dai manyan gwamnati oga ra'ayin da yan wayan mun suka kawo ya da mu shayi an yi wani unguwa an kama wani yayi amma kullum yara do still be in difficulty so ya kake ganin gobe eh gobe ba mu ba gobe a ga muna damuwa sai sa na ce gwamnati abin da yasa gwamnati ya kamata ya duba yaro in ka ta western world gar turai turai nan duka gwamnati ke duba ya ka haife ma uwan ma gwamnati na baki kudi saboda kin haife yaro eh, wannan haka nan ne gaskiya ne kuma social to ba mu plan ba mun fi resources eh, ku yanzu haka a matsayin ku na matasa ku kuma masu taimakawa ci gaban matasa wani mataki ku kuke dauka personal domin ku kawo sakiya yanzu na muna kiran su da mu kai su koya aiki dunki eh, skills training dunki ne mai menene babrin duka saboda mu sake su su gane gradually waɗansu sun zo sun ba su sun su amma gradually kadan da za su na sun ga kuma a ah, wanga ya ya ci amfani bari ni man join shi oh saboda wangan ya yi sai sa opportunity ya zo da aka kai shi dubai sai sa bari ni man je koya an kai ni dubai an kai ni america su tashi su saya su bude idonsu tashi abin da ya kamata ya yi musu su fadi a yi musu su make sure sun zo together sun gama kansu zumunci go for one goal da dey benefit in yau kai ka fight in ba ka a ci amfani shi ba gobe wani ya ci amfani shi ko diyanka abin da ya kamata kowane community mu tashi kwana. ta bayan wannan tattaunawar sai fagen nishadi inda za mu saurari wakan naza yaron zamani 'yan siyasa. Africa is rich and not poor. <clears throat> sunana na yaron zamani wasu abubuwa ne da ke ci mana tuwa kwarya da ya kamata mu faɗi labede karfe hudu kenan na sahe babu lokaci ga mu za mu fama nema abin da za a ci rayuwa ta zama muna madwaci babu agaji no te gari yayi mana zafi kawai zaka ji matsiya ta yan siyasa na ta sace mana kuɗi sun sa muna ci bagaya babu agusi mu tashi tsaye wannan nasiha ne ga matasa kada mu yarda su ruɗe mu ko da ma da wasa sun fi son ana ce musu yasa yasa kuma ko ruwan kirki na sha mun rasa rasa ba su son mu ban mamaki mu da kasar mu a matsi mu kuma a ce ba a so a ga hawayen mu kowa ya hushi ana kuka su suna ta murmushi ba su da matsala sun tara kuɗi a banki ga motoci kala kala a ƙarƙashin tanti mun basu da Allah Allah ya isa barayi wasu sun bi desert har libya sadakar da rayukansu don su kai italiya italiya wasu sun stranded algeria ga 'yan matanmu na shagala can saudi arabia wasu sun bi desert har libya sadakar da rayukansu don su kai italiya italiya wasu sun stranded algeria ga 'yan matanmu na shagala can saudi arabia yana da daban takaici kuma ta wutsai sun mu rayuwarmu ba ta daidai wakada mu susa inda ke mana kai kai ga kowa ana ta kuka wai wai wai yana da ban takaici kuma tausai sun sa rayuwar mu ba ta daidai waka da musu sai inda ki mana kai kai ga kowa na ta kuka wai wai wai ka ce zabe ka ga su so suna ta ƙarya wallahi jama'a kowa ya tanadin barya kansu za mu fasa kuma su neme mu su rasa ko mu ɗebe kunnuwa da harshe su mu gasa 'yan siyasan afirka tabbas sun fi mayu kaɗan ya rage sai mun fara kona su da tayu shugabanninmu ba su da tausayi tausayin talaka kansu suka sani shi sa malam kai ta kanka kowa ya ga ana kashin mu babu jami'an tsaro wanda muka yadda da shi shi ya kai mu ya baro ku tattaro mu haɗa kanmu mu nuna musu yanzu mun waye 'yan daji kan tudu kowa ya gangaro mallam aminu kano ya ce bahaushe sakarai shugabannin mu suka sai da mutu allah rai labarin talauci a tambi 'yan arewa shugaba kudin mu wai ina ake ajewa wasu sun bi desert har libya sadakar da rayukansu don su kai italiya italiya wasu sun stranded a nigeria ga 'yan matanmu na shagala can saudi arabia wasu sun bi desert har libya sadakar da rayukansu don su kai italiya italiya wasu sun stranded a nigeria ga 'yan matanmu na shagala can saudi arabia yana da ban takaici kuma ta wutsai sun sa rayuwar daga wakan kuma sai jin takaitacciyar tarihin khalifa swala salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barkatu barkan ka da shigowa wannan shirin barka ka zan so ka gabatar min da kanka eh to ni dai kaman kan yawanci suka kan suka fi sani na kan halifa faith kan peace dawa media wa'anna mutane ke yawan kira na wai CEO ko kuwa founder na peace dawa media dan ba ni takaitacciyar tarihin ka wane ne khalifa cikakken sunansa ina ya tashi ina ya karatu to mu dai suna dai da aka fi sani wanda ke nan komi shine halifa abdullahi sala wanda na tashi ko kuwa na fito daga unguwa garin da ake ce mai kan tudu alaba ifiyakobi wanda ke kasan komashi a shantirejin kasan ghana na ni yi karatu ba wani karatu ɗewa na muhammadiya ne aka ni yi ba amma karatu dan kananci kadan da mu muka yi ko mu ce gidan da muka tashi gida ne ta ilimi gida ne ta ilimi shine don wanda ke cikin kasan ghana ko a cikin kasan komashi in ka ce mai gidan babalwa wa'iz ko gidan sarkin musawa to me shi ya san wannan gida shi ne yana cikin gidaje da ke da cibiyan ilimi a kasan kumashin mu na zango sa'annan kuma na yi sku wannan na boko kenan da na ita daga kasan kumashi sku da ake ce mai konfanoci wurin na yi jss na kare bayan na gama konfanoci na kuma te sku da ake ce mai siniya wannan ake cewa kamar sanawiya kenan daga kumasi high school to amma wannan shekara ɗaya ne kawai na yi daga wurin da na bar wurin kuma na koma daga usai tutu daga cikin kuma shi ghana noni wannan wurin ma shekara ɗaya shi ma na yi tukunna na bari na zama na gida shekara ɗaya daga baya kuma na te kuma back to konfanoci sss senior high school kuma wannan wurin ne na kare konfanoci bayan na gama konfanoci shi na zo daga kumasi polytechnic na zo na yi dbs business course ne wannan kuma shekara ɗaya ne a cikin wannan shekara ɗaya da su shekara ɗaya ne ko dai kai kai shekara ɗaya eh ina cikin sukun ne batun tafiya ya zo zo mini dan je kasan america that was 2007 tukunna na wuce america kuma da na ta america 2008 shi na je school da ake ce mai bronze community college wanda ke cikin bronze new york city wannan kuma shekara daya na yi wurin ban ji daɗi kan da nake son shi ba shi na yi transfer na tcsi college of staten island daga staten island new york to daga wurin kuma ina wurin batun barin garin ya kama ni shi sa college of staten island na yi wani ne kawai to daga wurin shi na bar garin da ake ce mai new york york city na koma garin da ake cima harrisburg pennsylvania to daga wurin na je harrisburg community college to daga wurin na yi courses da yawa na yi course da ake ce mai sunan shinganga state agent course which is under the police commissioner sa'annan kuma na yi courses da ake ce mai personal trainer ni personal trainer certified ne sa'annan kuma ni kuma am a certified class a truck driver which na drive truck from american mexico canada amma currently ina aiki under the contract under the what Department of Transportation as a state agent of Pennsylvania. Na'am. So wannan tarihin da ka bayar ga duka baka taɓo batun Peace Dawa ba shi ina ka baro batun. A Peace Dawa Media shi wani abu ne da ya zo muna a cikin lokacin da was January 29 2015 da muka kireke shi. Ka numfashin ka ba kafin ka ba mu bayanin yadda ka fara shi menene Peace Dawa Media? An ce Peace Dawa Media ai Islam dawa media bi mana menene islam into our english peace so zaman lafiya dawa media manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo gari duniya ne when you know islam you know peace shi zaman lafiya dawa media ma'anan peace dawa shine islam dawa media amma muka yi shi islam wasu nan musulun ba su zuwa wurin shi sa she muka bar musu su yare su peace dawa media eh, amma bi ma'ana islam dawa media to wannan kuma kungiya ba ni kada ne na assasa shi ba muna da yawa akwai su malam ahmed yana american akwai su Eh, baba yan alhaji guruza yana kasan london akwai malam baba musa yana kasan america akwai faisal alhaji shamuna yana kasan america sa'annan akwai eh, mai daki na ita ma rasu allah mata eh, gafara ita ma tana ciki to muna nan ne da muka collaborate a wannan lokacin mutane na yusu kingan whatsapp ya zo mana cikin zangon mu a long line around 2000 between 2016-17 ya fara zuwa muna amma whatsapp mu da muka same shi cikin 2014 muka fara shi sa muna da madarasa tulfikar islam wanda muke bani malum ma na fatawa tukuna muka zo kan peace dawa shi sa peace dawa wannan ke kan whatsapp group kun ga sun gaya maka it was created january 29 2015 next year in Allah ya da January next year da mu celebrate 10 years anniversary shekara goma so wannan ya zo da mutane ke use whatsapp da social media anyan da ba daidai ba mm. she mu muka create muna kawo su kan ma muna audio kan wazin muna share hali ya zo muna nan 2000 January cikin June 29 2018 muka bude mai bude mai facebook page tukurunan muna nan last year in 2023 2023 october muka bude mai abin da ake ce mai tiktok shi sa social media shi ya zo aka ne da muka hassasa shi abin ya bunkasa shi muka zo muna aiki ɗewa muna gina rijiya a cikin kasan gana karanta mun gina rijiya 425 kwanakin ga muke kan da 25 425 dari fudu kwarai a cikin kasan gana duka alta a kasan najeriya kun shiga najeriya a kasan kano in ka je kasan kano na da rijiya da yawa na fisi dawa mu muka ban yanki da ya shede don ba na ban san lissafa ba amma kano wayanda suka yi kano sun san ne na zo zo kano shekaru da yawa na zo an gaggan wannan abubuwan da muka yi shi wannan ai foundation ne foundation bi ma'ana non profit organization a to gidauniya gidauniya gidauniya ne eh na wannan kowa na ciki atta musulmi da wannan ba musulmai ba duka suna ciki sa'annan banda wa'anda muna gina makarantu muna gina masallatayya muna tallafa da marasa galiwu marayu bebe kuruma makafu ali yanzu aka mune Allah ya taimaka muna da Allah ya sa albarka cikin abin da muke yi yau da ka gan Allah ya taimaka mu ne Allah ya ba mu sa'a tun da aka kafa kasan gana a kanmu ne da gina farkon makaranta ta makafai which ki da kanki kin gan makarantan yanzu sauran lokaci lokaci kadan insha Allah na fara karatu a kai. To da wannan kuma za mu je irin tasiri da Hajiya Ramatu Mr. Lady Boutique ta yi wanda ta yi sama da shekaru 25 tana kasuwancinta. Wani tasiri kika yi a rayuwar al'umma? Eh suna da yawa kamar da na fadi miki nan yara yawa kan ga ina da yara kamar misali goma sha biyar da suke aiki karkashin karkashi na shago wannan uku wannan fudu wannan ga shago na biyu duka suna nan suna aiki kuma na taimaka musu inda ya kamata saboda su ma watan wata rana sun yi su kira ni suna mai kyau mm. wata rana ina nan ko ba ni na cikin akwai wanda mai bi ka taimaka musu wurin bangaren karatu ilimi ai eh, ba shakka mm. amma ban yi ban ce ki kira sunan su ba mm. kamar sun kai kamar adadin na wannan eh, suna da yawa suna da yawa tun shekara nawa kika fara taimaka wayan da suke eh, akalla wani shekara goma zuwa bayan nan lokacin nan da yawan suna nan wannan nan ya je su wannan nan gida ba shi wani abu kana ya kai mishi saboda watan wata rana kai ma ba kana mishin ya tura ya muka aduwa akwai irin misali matan aure ba bazawarai kuma fa eh to suna da yawa dai ai mm-hmm. saboda mutum ya samu ya samu wannan yana son yayi amma in ba shi ni na gani kamar a kai makanar shi ya kamata ka taimaka mishi saboda watan wata rana wani abu na nan ya mishi sauki irin wayan da kuma ke zuwa su ce suna neman sana'a haka kina yake ba su ce su siyar sari su kawo miki kuɗi duka eh da can dai muna bayarwa amma yanzu dai ka ba mutum kaya ma ya je da shi yana da wani ban tsoro saboda zaka ba mai shin nan ka je watan gobe jibi shi dai kuma kira wadansu maluma zuwa zauna za a yi bada an da wani abu kuma yanzu kudin aiki dai wani amma me shin ya kawo kudin shi kina taimaka ya kawo wanda ke son sari yau haka Mr. Lady in ya zo daga yana son sari ko kodinin kaya yake so ya yi sari siyar mai sari kamar yadda kika so na bashi yanda ya kamata zan sassafta mishi pricing saboda shi ma ya samu wani abu ya ci abinci to a zo bangaren misali irin wani tallafi da ake bayarwa ko da cikin watan ramadana ko na akwai irin wani abu haka da kika tsara kike yi a lallai sai kin kira suna wanda ke ba wa. Eh wannan dai yana da yawa domin musulmi dai ka san kamar wannan akwai shi. So ya kamata kai da kanka yi tunanin kamar in dai kana aiki kai tunanin ya kamata domin Allah ya yi azumi ne saboda mai arziki don ka san akwai yunwa in ka ji yunwa ka san kamar wanda kaza yake jin yunwa nan shi ma ya ji yunwa ne domin bai da shi mhm. don shi kai kana da shi ya kamata ka tuna kamar wannan akwai shi kanka to da kanki tasirin da wasu suka yi a rayuwanki eh gargadin da zan yi ma jama'a ne kowa ya duba komi duka a doke shi sauki ko me kake yi ka duba kamar step by steps ne in ka ce ka tashi gaba dai ka yi shi bai yi ka cuci kanka ka damu rayuwanka. bayanin za mu shiga madafa ina tare da hajiya hannatu mahmud hajiya hannatu wani abinci za zaki ma masu sauraron mu yau to yau dai miyan ayoyo da tuwo amma ayoyon ga ba regular ones da muke ci da stew bai ayoyo bukare bu ba irin ayoyin da aka saba ji ba ne to to ina sauraron ki because oil is there ba sa bai sa ka samu kifin ka kaman tilapia haka in ka samu tilapia kifi tilapia kawai za a iya yi da shi use kuma salmon kowane irin kifi ba majority salmon ko eh, salmon shi na ne makwisa a cikin biyun ka yanyanka kai wanke ciki ka gyara Kun ana so kifin ka ya kyau ka wanke da lemun yami ko vinegar ka sa lemun ka wanke yana ci da karnin duka da wadansu jini da ya saura jikin kifi ka samu ginger onion garlic blend ka marinate ka aje ta ajiye ka samu ka kawo kifin ka ka wanke da lemun lemon yami ka shashare da tishu ka aje ka samu garlic ginger onion ka blend ka blend ka juye kan kifin ka sa mai magi da gishiri sheka mix sheka ajiye. Wato ka caccakuɗa eh, kifin da eh, wannan kayan eh, citta da galikin da ka abin nan ka caccakuɗa kifin sai ka ajiye gefe. Saboda ya shiga cikin kifin she ka doki ka kana da kifi bushashe da ake ce herin ka ce herin ka ka gyara ka sa cikin silba ka doki ganda ka wanke ka yanyanka ka zuba miyan gade ba son shi da nama so da yawa kana da kaguwa ka wanke kaguwanka ka wanke snails ka wanke shi da kyau ka zuba ka yanyanka albasa kanana ka zuba mai gishiri dai dan kadan in ya toko tafasa ka doki tankwa green pepper da albasa shi kuma ka blend wanga ya doko tafasa kan wuta shi ka juye tankwanka da albasa ya doko tafasa shi kifinka ka ajiye wancan gefe shi wanda ka hada da su citta da wani shi ka juye ciki amma kaka yi saurin motawa kar kifin ya faffashe ciki in ka duba ka sa mai ka kara mai magi shi magi ka zama biyu ka girgiza Ka kifi bayan haka in kifin ya nuna da komi she ka kashe she ka kawo ayoyinka ka gyara ka wanke ka yanyanka ayoyin ka doki sabon tukunya ka zuba wuta ka zuba ruwan ka dai dan ka dan kar ayoyin yayi ruwa mhm. mind you muna da steam kifi da muka steam saboda akwai ruwa jiki ka sa mai ruwa dai dan ka dan saboda akwai ruwa cikin kifin da ka muka aka girka aka ajiye gefen nan shi ayoyin a sa mai ruwa saboda mu same shi da yauki muka sa ganye mu she mu sa kanwa kanwa dai bar ganye ya yauki ya saurin nuna mu duba ya dafu sosai kin ga in kika taba kin ga ganyen yayi taushi kuma ruwan yayi yauki muka kai nan ga ganyen kin ki raba shi biyu ki blend rabi ka dan ba ki blend yayi shi irin shi in za a blend ana dannawa daya daya shi kenan amma kin raba shi biyu sa kin same shi ga ganyen kuma kin samu she ki gama biyun duka ki juye cikin protein ki da kika steam su kifi da su karkatun nan duka da kika abu kin kare shi ki girka tuwon ki a shi in ka juye ayoyin cikin wannan kifin minti nawa zai yi kan wuta oh mu doke shi wani 2 minutes ya saboda kifin ki da karkate da komi ya tun nuna kuma ayoyin ki ya nuna dan Mota, flavors ya build up shi kenan it is a healthier version of ayoyo abinci ne da zaki ki ci kowane lokaci ki ci da banku ne da tuwo ne da da kunu gari ma kika yi ta teba kiyan ki ci ki doki mun kare da miyan kenan kika ajiye da mu yi tuwo normally tuwon gari tuwon gari i have a different version of tukashi da yake bar ki save time kuma ba yanzu da ki kare kina wanke kan stove saboda gari ya zuba ba in kika girka ruwan ki cikin tukunya ya doko ta tafasa kin tun dama garin masaran ki she ki sa ki talgi kan talgin yayi kauri kai yayi ruwa ya dai yi yanda ya kamata sheki doki a nan ga muna sa kwankwante garin rogo saboda yana bar tuwo ya yi laushi yayi danko isa bayan talgin ki ya doko ta fasa ki dibi garin masaran ki mhm. ki dibi kwankwante ki zuba ruwa mhm. ki dama yanda da ki yi talgi shi talgin ki ga wato bayan kin yi talgi yana kan wuta mhm. shi ki dama garin kwankwante da garin cikin kuma ruwa cikin ruwa kai yayi ruwa kwarai shi ki doko abu ki dibi talgi kadan ki aji ki doko muciyanki ki doko wanda shi gari da kwankwantin da kika dama daga bayan sannan she ki juye ciki ki juye cikin talge mhm. ki mota ki mota tuwon ki ya <laughs> ina so in fahimci wani abanan wannan tuwon wato idan ka yi ka ruwa sai ka dama gari ka yi talgi kaka bari yayi kauri kaka bari yayi ruwa sai ka kuma ka dama gari idan baka son kwankwanti kai ka dama gari idan kuma kana son kwankwanti sai ka gama da gari da kwankwanti kuma dama idan zaka juye cikin talgin ka da yake tafasa sai ka rage talgin sannan ka juye garin da ka kuma dama na bin kana musa idan ka musa ka kare sai ka dauko rabin talgin ka kara ka musa tuwo kenan mu ce da ki ci tuwon ga da rana ya kamata ki bar taushi Mhm. kisan garin masara yana da yana ajiye kafin mhm. gida ya yi karfi isa in dai kika sa kika tuka ki bai dai ya yi taushi yanda ya ke kike son shi tuwonki ya nuna ba fasa gari ba share stove <laughs> shi nan rayuwa ya zo a sauki sheka koyi kai kuma kayi ya kai a sha tuwo muka kawo karshen shirin ne da na gabatar hawawa abdulkarim yankwaniya nake cewa ku kasance da mu a kowane mako an gaishe ki hawa'u da tawagarki masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na yau A madadin hawa'u Abdulkarim da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin sai Fiona wa mayinan dudu da ta daidaita mana sauti da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da suka ba da gudunmawa ga nasarar shirin. Ni Aisha Mu'azu sai muku sallama daga nan birnin Washington DC.